Ah, assalamu alaikum jama'a barkanku da walhaka insha Allahu a cikin karatunmu da muke yi na PHP Super Global Variables a yau za mu ga wannan variable na saba wannan Super Global Variable na saba so a hasali dai shi wannan Super Global Variable na saba so a uh, variable ne wanda yake rike datas amma datas wanda suke min ne headers din kwamfuta naka na kuma headers din script naka da kuma part in da location din inda file naka yake to shi datas din da yake rikewa kenan kadai wasu shine yake rike datas din da suke pointing da computer naka datas din da suke pointing da kuma location na file din da kake aiki da shi da kuma data da suke pointing na script naka so shine wannan ake ce mai saba kai tsaye shi yana communicating da saba naka ne duk wani abu da ya danganci saba aika request zuwa saba da wannan wannan to shine yake a wannan abin rike shi a yake rike wannan information din data din shi wannan data saba din so yana da attribute ko ce shi ma are ne mai zaman kanshi so are ne kuma are din yana da uh, attribute yana da datas nashi wanda in ka kira zai baka abubuwan da kake so sani misali yanzu in ce ina so in san uh, mm, ina son in san sunan file ɗin da nake amfani da shi a cikin wani file ne nake wannan aikin so ina son in san sunan file ɗin zan zo in sa echo sai in ce saba na sa saba sai in sa php php zan sa wannan underscore din sai in sa save so kai tsaye wannan ina fita waje zai bani sunan wannan file ɗin da nake aiki a cikin shi a ah, kun gani ga location din ya bani yana under aikin yana under pilot php sunan file din da nake aiki a cikin shi kenan so in ma kuna ganin ko ni ban yadda ba ai gashi a nan a sama a browser ina gashi ina ganin shi cewa daidai ne so haka nan idan muka zo nan a bayan wannan akwai muka zo muka zo muka ce muna so muga ga gateway interface so a uh, gateway gateway interface ah, shi kuma wannan zai bamu zai bamu ah, zai bamu version version na na na na na gateway interface da muke amfani da shi so bari mu gani kun ga gashi ya bamu ya ce gateway interface version nashi shine 1.1 hakanan idan muna so mu kalli ah, server address namu zai bamu uh, IP address na server namu so za mu zo mu sa za mu zo mu sa saba saba ad so abbreviation kun ga ip address na saba namu gashi nan a wannan column column 1 shine ip address na host saba namu haka nan idan muna so mu ga saba name namu misali a saba name shine a sunan saba naka so nan kawai za mu zo nan ne mu zo mu saka name kun gani ya ba mu local host kuma idan kuka lura a nan ai local host ne saba dina gashi nan so shine a IP address mu haka nan akwai saba protocol shi kuma wannan yana dawo yana zai nuna maka a suna da kuma information na na HTTP protocol naka shine saba protocol ba za mu gani so kun gani gashi ya bamu http protocol lamu ya ce 1.1 ne har yanzu nan so bayan wannan akwai su da yawa akwai request time akwai http asset a gaskiya suna da yawa wanda idan muka ce ma za mu tsaya muna kawo su abin zai dan ja mana lokaci so amma yana da kyau wannan duk wani wanda yake duk wani wanda yake so ya koyi web development yana da kyau ya san su domin aiki zai iya zuwa da kai ta yadda dole sai ka yi amfani da wayannan a wayannan saba a saba variables din ko in ce saba attributes din so uh, zan aje wani link a comment section insha Allahu na wani website wanda idan aka bi duka za a kalle su duka a jere da kuma aikin da suke yi sai dai a za a kalle su duka a jere da kuma aikin da suke yi mutum sai ya gwada gwada aiki da su ya gani zai ga abin mamaki insha Allah so wannan kenan game da saba super global variable kada a manta su wayannan da aka iya kiransu a kowane cikin kowane cikin file naka na php kuma a kowane cikin function ko method ko class an bar ku lafiya